Na Allah ku dan gyara mun dan shiga gida. Gida? Ina gidan naka? Gashi nan. Nan ne gidan? Eh. Ina kofar?